on science sannan sai na goma judicial study in nigeria sannan sai na sha ɗaya zamfara as case study daga nan sai conclusion da suka yi on the way to eh, recovery littafin da yana da kyau a ganin far da na masa haka yana da matukar kyau dan haka ma za a kawo shi nan gurin dan kowa ya samu rabansa daga nan zuwa ranar juma'a za a kawo shi dan kowa ya mallaka musamman kuma yan boko dan ya tattauna ne kan matsalolin da suke gallabar mutane a nan Maiduguri na waɗanda suka fito suna cewa haramun ne karatun boko ko haramun ne aikin gwamnati ko menene shine suka yi wallafa kai to kaga wannan shine ilimi ka rubuta abinda wato malamai suka ce suka tattalo suka rubuta kuma da haka nake shawara ga 'yan boko ranar da za a kawo littafin nan da ranar juma'a su abin da shi sannan kuma wani bawan Allah wanda bai bani izinin in ambaci sunansa ba tuni ya sayi kwafi dubu ɗaya na littafin akan kuɗi naira ɗari biyu biyu kabbara Allah saka mana da Allah saka alheri ya waita mana su sannan akwai Abu Mustafa Malam Bashir Albarnawi ya yi wata muzakkira haka dangane da waɗannan ayoyi guda uku wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun ya tara maganganun malamai akai tun daga kan sahabbai har zuwa yau littattafan tafsiri ya duba irin su ibn jarir tabari su ibn kasir su littafin qurtubi al-bagawi ibn atiya wane ne ya tattaro maganganu a tarihi na malaman da suka fassara ayar zuwa yau to sai cikin harshen larabci yayi na duba rubutun sa yake kyau kwarai da gaske kuma na goyi bayan ya buga shi kuma a yada shi a tsakanin jama'a ba wai katon littafi bane kamar handa out ne amma dai yayi kyau mutuka cikin harshen larabci ne duk tare maganganun salaf gaba ɗaya da kuma waɗanda suke khalaf game da wannan magana Allah saka musu alkhairi to kaga waɗannan sune abokanan tafiya waɗanda idan abu ya shige wa al'umma duhu su yi bincike na ilimi su yi rubutu yana da harshen da zai rubuta harshen ilimi shine larabci Allah ya taimaka mana abu na karshe shine malam akwai ɗan uwa malam Zubairu shi kuma wadannan littattafai ne biyu ya wallafa ɗaya daga ciki mutuwa da jana'iza littafi na ɗaya zuwa na uku na biyu muhimmancin sallah a cikin jam'i na uku sadaka mai gudana wato a sadakatul jariya na hudu addu'a da zikiri a cikin sallah na biyar alqur'ani babban kundi na shida tuba da sharuɗanta na bakwai hanyoyin alheri daban-daban sannan na takwas kurakuran da ake tafkawa yayin ayyukan haji da umara sannan kuma na tara kenan matashiya ga mahajjata kuma ɗaya daga cikin matasan sunna ne a garin bauchi yana limancin juma shine ya wallafa ya aiko min waɗannan ya ce kofi ne nawa sauran kuma suna nan gurin a waje za a same su to kaga waɗannan su ne masu gina al'umma ba 'yan rushe ba 'yan a gina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 فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وأعقبهم نفاقا في قلوبهم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Ubangiji ta'ala ya ce wa minhum man ahada Allah cikin munafukai akwai wanda yake alkawali tsakanin shi da Allah ko ya alkawali ko kuma yi bakance domin waɗansu sun fassara ayar da cewa tana nufin bakance bakance shine ka wajabtawa kanka wata ibadar da kafin ka yi hakan ba wajibi bace a kanka mustahabbi ce in ka so ka yi in ka so ka ki yanzu ba wajibi bane mu ce sai ka kashe naira dubu ɗaya gobe ko dubu biyu gobe ko dubu biyar gobe amma idan ka ce na yi alawashi na da Allah a gobe sai na kasewa miskinai dubu biyar wajen abinci to lokacin da ka faɗa haka a matsayin alwashi bakance ya zama wajibi a kanka kenan waɗansu sun fassara ayar da bakance waɗansu sukan ce alkawali la in atana min fadlihi yace idan har Allah ya bamu daga cikin falalarsa lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin to lalle za mu yi sadaka kuma za mu kasance cikin salihan bayi falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya basu daga cikin falalatasa bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan abin da Allah ya basu wa tawallaw suka juya baya wa hum mu'ridun suna masu kawar da kai daga wa'azi ko tunatar da su da akai fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim sai ubangiji ta'ala ya sakan ya musu da nifaka a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har ya zuwa ranar da za su haɗu da shi bima akhlafu Allah saboda abinda suka yi wa Allah na saba masa ma wa'aduhu abinda suka yi masa alkawali akai wa bima kanu yakzibun kuma saboda abinda suka yi na ƙarya ya sahara karkashin wannan aya ana kawo kissarun sahabi mai suna Sa'alaba cewa a kansa wannan aya ta sauka an ce shi Sa'alaba ne yace da manzon Allah ka roƙa min Allah in samu kuɗi manzo Allah sai ce da shi kaɗan da zaka iya godiya ya fi mai yawan da ba za ka iya godiya ba yace in mm, mm, manzo Allah ne dai ka roƙa mai in Allah ya bani zan yi godiya din ko mai yawa ne sai manzo Allah ya roƙa masa Allah karshe sai aka bashi dukiya ta dabbobi shikenan tunkiya sai ɗaya da shi amma sai ta rinka haɓaka tana haɓaka tun kullun yana zuwa ana yin sallah da shi sai ya kasance tumaki sun yawa dole ya koma bayan gari baya iya halartar sai sallah magariba kaɗai da isha'i da kuma asubahi amma azhar da la'asar yana can wajen kiwo tun yana samun haka da dukiya ta haɓaka sai zanto baya isa gowa cikin garin madina sai dai kawai juma'a juma'a daga nan juma'a juma'ar ma ta gagara to daga nan sai aka wajabta zakka cikin addinin musulunci sai manzon Allah ya tura masa al'amiluna alaiha waɗanda za su je su karɓo zakka sai ya ce a a wannan dai mu dai muna ganin ma hiya illa uqtul jizya muna ganin kila kanwar jizya ce ana nema a mayar da mu kamar ahlul kitabi da ake karban jizya a hannunsu daga nan manzon Allah bai karbi wannan zakka ta shi ba sayyidina Abubakar ya zo shi ma bai karbi zakarsa ba Umar ya zo bai karbi zakarsa ba shi kenan ya tabe ya mutu ya lalace haka kissar take amma kissa ce da'ifiya ba ta da asali dan haka ba ta magana akan wani sahabi cikin sahabban manzon Allah tana magana akan munafikai ne tsantsa akan kawo kissar dan a rushe ta amma ba dan a tabbatar da ita ba ubangiji yace me alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah ka karanta wannan karantar da Alammiya Alamu An-Nablonza ya da masaniya ne cewa, annallaha, ya cewa "ye allama sirri wa Ta'ala ya san sirrinsu Sirri shine ne abin da mutum ya bayyana wato yau yaushe a cikin zuciya kafin ya faɗe shi. ko kuma a'a abinda mutum ya kyale shi a karan kanshi babu wanda ya san shi game da shi najwa kuma abinda ka tattauna kai da wani a ɓoye wanda yake kusa da kuma bai ji ba kun yi wa juna rada ko kun yi amfani da karaman muryar da ku kaɗai kuka jiyar da kanku zance to da abinda ka bari kai kaɗai a karan kanka ko ka kyale shi a zuciyarka da abinda kuka yi munajati a ɓoye cikin duhun dare kuka tattauna ko don ku cutar da musulunci ko don ku cutar da wani ko don ku zalunci wani duk ubangiji ta Allah ya san shi shi yasa yace alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum shin ba su da masanar cewa Allah ta'ala ya san sirrin su ya san gane da tattauna da suke da juna wa anna Allah 'allamul ghuyub kuma lalle Allah ta'ala shine masanin dukkan boyayyun al'amura lafazin al-ghuyub jam'i ne na ghaib boyayyen abu shine duk abin da ba a iya riskarsa ta ganin ido sannan ba a iya jin sautinsa sannan ba a shaƙe shi ba ta hanyar a sansane shi a ji mai kanshi ne ko kishiyar haka ba a ɗanɗaninsa da harshe ba a lalaba aka taɓa shi a ji mai kauri ne ko mai kaushi ko mai taushi ba wannan shine ghaib ma gaba an hawa da abin da ya koyo ga ɗaya daga cikin waɗannan kafofi guda biyar da muka lissafa to ubangiji ta'ala ya san gaibu shi alimul gaibu ne wa shahada subhanahu wa ta'ala a nan gurin da ana tunatar da munafukai waɗanda suke tattaunawa a ɓoye ko don cutar da annabi ko don cutar da sauran wato musulmai cewa ubangiji ta'ala ya san abin da suke gane a kai kuma ya sa mala'iku su musu lissafi kuma za a yi musu hisabi akan haka ranar tashin kiyama Allah ce الذين يلمزون المتطوعين من يغفر الله لهم استغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يلمزون المتطوعين سوني وطن da suke aibata masu sadakar tadawwi domin al-mutawwi asalinsa al-mutatawwi at-tatawwu kuma shine mutum ya bada abubuwan da ba wajibi ba a kansa dan neman falala dan neman lada aikata sunnoni ko mustahabbai dangin al'amurra da ba wajibai ba mai yi mutum ɗaya ya zama al-mutawwi idan suna da yawa almutawwi'una su munafikai allazina yalmuzuna almutawwi'ina sune waɗanda suke kushe masu yin tatawu'in sadaka kaga wannan duk yana bin wa minhum man ahada Allah wanda ke nuna da cewa lalle munafukai ne a cikin su ba sahabin annabi daya domin almutawwi'ina din sune sahabban annabi allazina yalmuzunahum kuma sune munafikan sune waɗanda aka ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi suna kushe su suna aibata su suna kushe masu tatawu'i min da cikin mummunai fi sadaqati dangane da sadaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi a taimaka domin a tafi yaki sukan zo su bayar mai da yawa ya bayar wanda yake da dan kadan shi ma ya bayar wato wallazina la yajiduna illa juhudahum da waɗanda ba su iya samun komai sai dan abin da suka iya lafazin aljuhud a larabci yana nufin at-taqa wal istita'a iko to a nan gurin an sawa al-zuhud wato sunan at-taqa wal istita'a ga abin da shine iyakacin abin da kake da shi an zo an zagaya an ce ku taimaka za a taimaki addinin musulunci mai kuɗi ya kawo wani ya tashi ya bayar da miliyan ɗaya wani ya tashi ya bada dubu ɗari wani ya tashi ya bada dubu ɗaya kai kuma baka da komai sai naira goma sai ka ɗauko naira goma ka bayar ita ce karshen abin da zaka iya bayarwa to kana cikin zina la yajiduna illa juhudahum to su ko munafikai suna daga gefe wanda ya bayar da yawa su zunɗe shi wanda ya bayar da kaɗan su zunɗe shi shine fa na minhum sai su rinka musu dariya suna musu izgili sai Allah ya ce sakhira Allahu minhum ubangiji ya mayar musu da martanin izgilin da suke yi abin nufi yadda suke wa mummunai izgili a nan a duniya gobe za a yi musu izgili su ma a lahira Su a nan gurin idan ka bayar da sadaka da yawa su ce ce bayan ba su leka zuciyarka sun gani ba idan ka bayar da ɗan kaɗan su ce mai Allah zai da wannan wato munafikai kenan don hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abi mas'ud al-ansari yake cewa laqad umirna bi sadaqati a lamma umirna bi sadaqati lokacin da aka umarce mu da yin sadaka kunna natahamalu mun kasance muna yin dako ba wai don su nemi abinci ba sai don su samu rarar kuɗi da za su yi sadaka mun kasance muna yin dako muna yin aikatau mai leburanci gurin mu mu ma mu samu abin da ma iya yin sadaka da shi a abu akil binis nisfi sai wani sahabi da ake kira abu aqil ya kawo rabin sa'i kaga bai kai abin da ake fitar da zakar da kai ba rabin abin da ake ba da zakar da kai wato mudannabi biyu ya kawo lokacin da za a tafi yaki waja insanun bi aksara minhu wani kuma ya kawo abin da fi wannan yawa fa qala al munafiqun sai munafikai suka rika cewa inna allaha laganiyun an sadaqati hadha yau me Allah zai da sarkarwa ne ana manyan maganganu ka kawo sa'i daya ana cewa a kawo kuɗi ka kawo naira goma naira ashirin naira hamsin bayan ka kawo kuɗi manya manya mana me Allah zai da wannan dan abin da ka bayar haka suke fada idan mutum ya bada kaɗan wa ma fa'ala hadha al-akhar illa ri'a'an wanda ya kawo da yawa suke ba abin da yasa ya ba sai zan riya ai ba wani tsoron Allah ai riya ce ai dan a faɗa ne ai suna da wata hidden agenda a ƙasa suna da hidden agenda shi yasa suka yi kaza to ya aka kalle ka zuciyar suka gano suna da hidden agenda ba an Allah ubangiji ne kadai alimin da zata sudur shi kadai san abin da ke cikin zukata dukkan mummunin da ya bayyana maka kirki sai ka dauke shi a kirki dukkan wanda ya bayyana maka rashin kirki kuma zaka dauke shi a rashin kirki har sai kaga abin da ya nuna maka kishiyar wannan hukuncin fa nazalat sai wannan aya ta sauka allazina yalbizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskaruna minhum allati sakara Allahu minhum su Suma Allah ya mayar musu da martanin sukuriya asalin sukuriya ita ce kai wa mutum dariya dangane da wani abin da ya samu kansa a ciki ko dangane da fifikon da kake da shi a kai su suna ganin suna da fifiko a kan mummunai da haka suke wa mummunai wato ainihin dariya ina fata an fahimta wa yaskaruna min allazina amanu suna sukuriya ga mummunai to kuma ranar tashin kiyama sai ubangiji ta ala ya ramawa mummunai wannan halin da suka samu kansu a ciki game da munafukai da suka yi musu wannan ina fata an fahimta wallazina taqaw fawqahum يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سخر الله Azabun ولهم suna da azaba mai مرددي wannan idan ka duba karshen suratul mutaffifin abinda aka tabbatar kenan wato suna yawa mummunai dariya wa idza marru bihim yataghamadun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun Allah ce wa ma ursilu alaihim hafizin فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون su sun yi a anan mummune kuma za su raba a can yaskaruna minhum sakhara Allahu minhum wa lahum azabun alim Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lafazin istaghfir fi'il al-amr ne madi din sa istaghfara mudari'i yastaghfiru sai ka ce istaghfir ga ka'ida dukkan inda ka samu fi'il al-amri wanda ya fara da hamzatul wasli kamar yanzu kharaja in za ka kawo fi'il al-amri sai ka ce ukhruj kamar dakala ka ce udkhul shakara uskur kataba uktub zahaba sai ka ce me izhab ina fata mun fahimta qara'a sai ka ce me iqra istaghfar sai ka ce istaghfir dukkan inda fi'il al-amri yake wanda ya fara da hamzatul wasli to abinda zaka kalla shine ya harfa guda uku da ita hamzatul wasli da guda biyu a bayanta idan harafi na uku ya zanto yana da bamma to kai ma sai ka dhamma akan hamzatul wasli kamar idan ka ce kharaja ya kharuju amri din sai ka ce me ukhruj kaga ru din nan ban gare ta udkhul kha din nan dhamma gare ta ina fata an fahimta matukar salisul fi'il madmum to hamzatul wasli ma labudda an takuna madmuma amma idan salisul fi'ili ya zanto maftuhan ko ya zanto maksuran to hamzatul wasli labudda an takuna maksura ina fata an fahimta kaga qara'a ya qara'u radin salisul fi'li fataha gare ta da haka sai ka ce ikra jalasa yajlisu lamun din salisul fi'li mai gare shi kasra duk da haka sai ka ce ijlis ijlis da ikra duk ɗaya ne amma da zaran an samu dhamma sai ka ce uzkur udkul uskur uktub ba za ka ce ba iktub ina fata an fahimta kamar nan istaghfir lahum aula tastaghfir lahum ko kai musu istighfari ko kar kai musu malamai suka ce wannan shine fi'il amri allazi yadullu ala taswiya yana nuna taswiya ma'ana da yin da rashin yin duk daya in kai istighfarin ba zai amfani ba in ma baka yi ba ba zai amfani ba istaghfir lahum aula tastaghfir lahum to sai dai malaman li'irabi sun samu kansa a cikin kunci da rukuki dan sun san istaghfir lahum wato sun san cewa fi'il al-amr da mabniin ala sukun ne ba su da matsala amma aw la tastaghfir wannan fi'ili mudari shi ko menene abin da ya masa jazma dan me wannan fi'il mudari ya zanto majzum wadansu suka ce la din nan ai la nahiya ce ce ai dan kuka ce la nahiya ce kun ce an samu tanakudi istaghfir lahum sannan kuma la tastaghfir lahum dan haka la din wannan nafiya ce ba nahiya bace ba la an nahiya ita ce tajzimu al-fi'l al-mudari amma la an nafiya kuwa la tajzimu da haka dan me ya samu jazma tunda nafiya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum domin abin da ke nuna cewa nafi ne ba nahyu ba wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahu ma'ana ka gano nan nafiya ce dan saboda ga ma'anarta anan a cikin suratu almunafiqun wato ma'anarta ta fito a can gurin can gurin kuma lafazinta wato sai suka ce duk da cewa la ce wadda take nafiya wadda an san ba ta jazama ga fi'il al-amri a fi'il mudari'i amma abin da ya haifar da jama akan wannan fi'il mudari'i din shine maqaftaka yayi maqaftakar fi'il al-amr da ya samu jazama to shi ma sai zanto ya samu jazama bi hukumil mujawara dan makwabtaka an ce zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum inda zaka yi musu istighfari har so 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai musu gafara ba manzo Allah ce da na san in na kara akan 70 za a gafarta musu da na kara ashe 70 da ke nan gurin ba ta nufin goma so bakwai idan larabawa sun tashi makura a babin gwammai goma goma sai su ce saba'in idan sun tashi makura a babin ɗaiɗaiku ɗaya zuwa goma sai su ce bakwai suna nufin mubalaga wajen adadi mai yawa a babin ɗaiɗaiku mubalaga wajen adadi mai yawa a babin goma goma shine saba'in mubalaga wajen adadi mai yawa a babin ɗaruruwa shine ɗari bakwai amma ba dan ana nufin wai inda zai yi saba'in ai shi yasa manzo Allah ce da na san in na ƙara kan saba'in za a karɓa da na ƙara amma ashe bai fahimci anan saba'in ana nufin goma sau bakwai ba yana fahimtar saba'in mai adadin da bai da iyaka mubalaga ma'ana inda za ka yi ta yin istighfari kai ta yin istighfari kai ta yin istighfari saba'in saba'in saba'in saba'in ba za a karba ba lan yaghfir Allahu lahu Allah ba zai gafarta musu ba ina fatan kun fahimta suka ce wannan yayi daidai da hadisin da manzon Allah ke cewa ma min abdin yasuma yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bi zalika wajahahu anin nari saba'ina kharifan suka ce saba'ina kharifan anan ba wai za a ne santar da mutum daga wuta tsawon shekara saba'in bane ta yadda in shekara saba'in ta kare sai kuma a kawo da shi kusa